بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم da saduwa a wannan majalisi na goma sha uku a da muke yi a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ƙara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a yau sha uku ga watan Ramadan hijira ta dubu da ɗari arba'in da shida kuma sha uku uku eh, sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya a za mu ci gaba da tafsirinmu a cikin a aya ta saba'in biyar wala na da na nuhu na'am ga tambayoyi da yan uwa suka turo wannan yace assalamu alaikum Allah ya ƙara lafiya da ilimi ya ji kan mahaifa ya albarkanci zuriya amin yace tambaya ta ɗaya ita ce menene bambancin sallar namiji da mace wajen bayyana karatu a fili a wajen bayyanawa domin na ga wasu mata na iya ɗaga sautin muryarsu wajen zance amma idan suka zo yin sallah a wajen bayyana karatu sai su yi shiru na'am a asali sallar namiji da sallar mace a wajen karatu duk ɗaya ne daidai kawai sallar mace a wajen karatu tana zamantowa daban yayin da ya zamanto inda take yin sallah din akwai mazaje waɗanda ba muharramanta ba wanda za su iya wani daga cikin su zai iya fitinuwa da muryarsa yayin da ya ji tana karya murya da karatu duk da yake karatu babu wani abu na motsa sha'awa a cikinsa amma yadda Allah maɗaukakin sarki ya gina halittar namiji mai rauni ne ɗan adam mai rauni ne dangane da sha'awa ga abin da yake zuwa daga ɗaya jinsin Allah ya ce wa kulli al insanu da'ifa an halicci mutum mai rauni saboda haka dai duk da yake muryar ba a karya ta dan sha'awa ba amma saboda yanda yanayin murya take ga muryar mace take ga namiji zai iya fitinuwa da wannan saboda haka idan tana cikin mutane saboda gudun wato fitina sai aka ce ta asirta karatunta da a sallar da ake bayyanawa ne domin a dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna shi ake kaddamarwa akan kawo akan kawo fa'ida idan ta yi da bayyana karatu wannan sunna ce za ta samu ladan bayyana karatu to amma kuma idan haka zai bayu ya zuwa ga wani ya fitinu da muryarta mutum ya fitinu da muryar mace wannan zai iya zamanta wannan barna ce da za ta iya kaiwa ya zuwa ga sabon Allah gudun wannan barnar shi ake kaddamarwa a musulunci bisa kawo a alheri da amfani tunda kawar da barnar shi kansa shi ma alheri ne amma idan ita kaɗai ce ko kuma tana zaune ita da mijinta ko ita a waje wanda yake da 'yan uwanta mata ko kuma da 'yan uwanta na jini waɗanda suke muharramanta to sai ta koma asali inda ake bayyana karatu ta bayyana inda ake asirtawa ta asirta in ta samu cikakkiyar sunna wannan shine tafsili kuma dalilin da malamai suka ce mace ta rinka asirta karatu suka faɗe shi mutlaqan wannan shine tafsilin abin da suke nufi ba wai ya zo ne daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa ta yi haka ba bal duba da umumin adilla wato dalilai masu gamewa shine yasa malamai suka yi tambihi akan wannan amma al'asul ne mace za ta sallah kamar yadda namiji yake sallah shi yasa ne Imam Buhari bukhari ya ambaci Ummu Darda yace kanat tusalli kama yusalli rijal Ya kasance tana sallah kamar yadda maza suke sallah wa kanat faqiha kuma ta kasance masanar wato malama ce masana masaniyar addini wannan shine asali tambaya ta biyu shine ina iya karanta wani abu ko wasu surori na alkur'ani mai girma daga sura ta saba'in da shida har zuwa ta ɗari da goma sha hudu da ma wasu ayoyi ko surori da tarjamar ko fassara hausa shin malam yaya karatuna yake kuma zan samu ta gomashin da masu karanta alkur'ani suke samu domin ba da baƙaƙen arabiya ba da baƙaƙen arabiya nake karantawa ba amma kuma na koyi waɗannan surori tun karatu da na koya na ƙarami ya eh, kai ƙoƙari ka koyi karatun da harufofi saboda karanta alkur'ani da harufa na boko ba zai ba zai sanya ka karanta shi yanda yake ba sai dai kamar kai halin ka tunda ka iya karatun surorin tun kana yaro ba tare da ka san baki ba to wannan zai taimaka maka yayin da kake karantawa da harufan boko din amma asali abin da ya wajaba da kowane musulmi ya kokari ya koyi karatun da harshen larabci da haruffan larabci domin shi ne zai sanya shi ya iya karanta alkur'ani gaba ɗaya musamman da yake akwai fatawar malamai da suka haramta a rubuta alkur'ani da haruffa waɗanda suke ba na arabiya ba tunda sun ce Allah ya ambaci alkur'ani cewa alkur'ani ne balarabi Dan haka ba za a rubuta shi ga baki ɗaya ba da haruffa waɗanda suke ba na arabiya ba sai dai ya halatta a rubuta waɗansu surori da waɗansu ayoyi da waɗansu addu'o'i da waɗanda suke wato sababbin shiga musulunci ko wanda suke ba samu damar koya ba domin su samu su iya koya ta hanyar karantawa da haruffan turanci wato da haruffan boko to sun yi wannan to ne ta fuskar bukata haja haja bukata ta kan sa a yi wannan amma asali a je a koyi alkur'ani da harshen larabci tunda alkur'ani ba larabe ne don haka ba a rubuta shi ba da waɗansu haruffa ba na larabci ba kamar yadda fatawar majma'al fiqh islami ta gabata a kai taron malamai ƙarƙashin inuwar rajatatul alamin islami wato cibiyar haɗakar ƙasashen musulmi suka yi matsaya akan wannan cin shekaru da yawa da suka wuce sannan tambaya ta ƙarshe wannan ya ce Allah ya ƙara malam lafiya da rayuwa mai albarka Allah ya ji ɗan hajiya amin tambaya ta ita ce wani darasi ya kamata musulmi ya ɗauka daga gobarar california los angeles domin ni lecturer ne a jami'a amma sai wasu colleagues ina suke ce min the wildfire is common a los angeles ni kuma na kasa gamsuwa da wannan bayanin nasu a ƙarshe za mu iya cewa igilanci ga allah ya taimaka wajen samuwar wannan bala'in domin an kai shekaru 82 ana wannan biki babu abin da ya faru sai a bana da aka taɓa martabar allah to ni gaskiya ban san tafasil din abin da ya faru ba a wannan gobara ta Los Angeles da kamar wannan abin da yake faɗa taɓa martabar Allah da aka yi a wajen bikin duk gaskiya ni ban sani ba ban bibiya abin ba to amma ai duk wani abu a duk wani abu da ya faru da na masifa na abin da ake ki to ya faruwa ne sai da izinin Allah ma asaba min musibatin illa bi iznillah babu wata musiba da take faruwa a ce da izinin Allah kuma Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ya'fu an kathir duk wata musiba da take samun ku saboda abinda hannuwanku suka ai abinda kuka aikata ne kuma Allah yana afwa akan da yawa saboda haka wannan abu da ya faru musamman daga cikin dai abinda ni na gani ne mushahada a ciki shine ta ɗauki kwanaki masu yawa da tsanani mai yawa ta ɗauki masu kwanaki masu yawa kafin a kashe ta kuma ta yi ɓarna irin kwatankwacin ɓarnar da isra'ila ta yi a gaza na san an yi ta magana wannan har aka ninka kwatanta hotunan yadda aka ruguza razza da yadda kuma wannan gobara ta rugurguza waɗannan abin ai la'akari da shi ne a san ƙudurar Allah domin inda a ce mutane su ne suke da iko a kan makomarsu da kuma a kan jujjuya wato rayuwarsu da abin da ke kewaye da su da ba su bari wannan abin ya afko a kansu ba ko da da ya afko a kansu da sun yi amfani da ƙarfin da suke ciki ba su bari abin barnar ta kai ɓarnar da ta kai ba amma wannan yana nuna mana duk ci gaban da ɗan adam ya samu da duk tanadinsa da duk iyawarsa da duk ƙarfinsa Allah maɗaukakin sarki shi ne yake da iko akan jujjuya al'amura ba shi ba inda inda a ce nasa ne irin wannan abin ba zai faru ba saboda haka akwai darussa masu yawa amma a kore cewa babu darasi a ciki wannan inkarin abubuwa da alkur'ani ya zo da su ne da lazimin magana to kuma kuma nau'i ne na gafala bai kamata mu rafkana ba kuma abin da yake wajibi kenan duk wani abu wanda ya faru mu ɗaure shi mu alaƙanta shi da imaninmu da Allah da imaninmu da alƙur'ani da imaninmu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya kuma zo da shi don haka mu ɗauki izina akan wannan kuma na tabbatar irin 'yan uwa malamai sun fitar da darussa a kan wannan sun yi ba mamaki a kan sun yi tsokaci ban sani ba ban san abin da suka ce ba amma abin da nake a hasashe kenan don saboda ƙoƙarinsu da suke yi wajen shiryar da al'umma ba mamaki sun yi maganganu waɗanda suke za su shiryar da al'umma a kan wannan saboda kasancewarsu su ne 'yan wajen su ne mafi kusa da wajen da wannan al'amari ya faru saboda haka 'yan uwa sa iya bibiyar irin abubuwan da suka faɗa na darussa daga cikinsu a irin su malaman da ake da su a can waccan ƙasa ƙasar amerika a ga irin bayanan da suka fitar da shi akan wannan a fa'idanta da shi Allah ta'ala ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الأخير وتركنا عليه في الآخرين سلام سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه وهو بقلب سليم Allah jalla wa'ala ya ce, Wala ƙadina da na Nuhun, wallahi haƙiƙa, Nuhu ya kira ya roƙi, ya kiraye ya kira mu. Kala ni'mal mujibun, to rantsuwa da Allah, madalla da mu a masu amsawar kira da aka yi mana mu da Allah. Wato, Allah maɗaukakin sarki bayan ya ce, walaqad arsalna fihim munziri Haƙiƙa mun aiko da masu gargadi a cikin su fanzur kaifa kana aqibatul munzari ka duba ka gaya ya ƙarshen waɗanda aka yi gargadi ya kasance wannan Allah ya bayar a dunkule to sai Allah jalla wa ya zo bisafsi ya faɗi annabawa guda shida don labarinsu ya zamanto tabbaci ne tafsili ne bayani ne ga aikin Allah da ya yi da masu gargaɗi a cikin kafirai waɗanda suka kafirta aka ji labarin sakamakonsu yayin da suka kasance a cikin wutar jahannama Allah ya kyashe mu Allah ya fara da annabi Nuh domin shine farkon manzanni kamar yadda ya zo a hadisin shafa cewa yayin da bayan Allah salihai za su rinka zagawa wajen annabawa suna neman wanda zai musu ceto ya je ya roƙi Allah kan a zo a yi hisabi a farko in suka je wajen annabi nuhu za su ce an ta'awwalur rusul shine farkon manzanni domin annabi nuhu shine manzo na farko da Allah madaukakin sarki ya ba mu shari'a kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi za su ce an ta'awwalur rusul shine farkon manzanni gabaninsa akwai annabi adam da annabi shif da annabi idris sannan bayansa annabi hud da annabi salih sannan annabi ibrahim ya zo to Allah ta'ala ya ce hakika nuhu ya kira mu menene kiran kiran bayanin ya zo kiran da ake nufi kira na addu'a wato annabi nuhu ya roƙe mu ya kira mu yana mai addu'a addu'o'in da annabi nuhu ya yayi ne Allah maɗaukacin sarki ya bayyana a wurare daban-daban a cikin alkur'ani daga ciki akwai a suratul qamar ga rabbahu anni maghlubun fantasir ya kira ubangijinsa Allah an yi rinjaye a kaina ka taimake ni saboda haka tambaya ta farko kenan neman nasara kuma kwatankwacin wannan a suratul mu'minun yace rabbin surni bima kazzabun Allah ka taimake ni saboda kare sani da suka to kun ga neman addu'ar neman nasara kenan sannan kuma addu'ar neman hukuncin Allah ya sauka akan waɗanda suka suka karyata yace rabbi inna qaumi kazzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal almu'minin ya nemi wato hukunci ne rarrabewa wanda zai bayyana mai gaskiya ya bayyana makaryaci kuma ya nemi Allah ya tsirar da shi da shi da waɗanda suka tare da shi daga cikin mumini kuntarwa daga wato halaka Allah ya tsirar da shi daga wato bakin ciki da halaka sannan ya roƙi Allah jalla wa Allah ya halakar da ka kun ga abu na biyu kenan annaja tsira bayan nasara sai annaja to sai kuma ya Allah ya halakar da kafirai rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara sannan ta hudu rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat abubuwa guda hudu addu'o'in annabi nuhu kenan to nan Allah sai ya ce wala na nadana nuhu ya kira mu to wannan shine bayanin kiran da annabi nuhu yayi ma Allah jalla wa ala Allah yake fala ni'mal mujibu ya rantse kace wallahi ma dalla da mu a masu amsawar addu'a Allah ya yabi kansa ya bayyana cewa Allah abun ai masa madalla ne abun ai masa godiya akan ni'imar amsa addu'a to a cikin wannan akwai bishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kamar yanda annabi Nuhu ya roki Allah Allah ya yi makansa kirari yace fala ni'mal mujibun to kai ma in ka roƙi Allah Allah ma da shi a mai amsa tambar addu'a gare ka ya amsa ga Nuhu haka kai ma zai amsa gare ka kuma a lokacin dai wannan ya kunshi gargadi ga waɗanda ba su imani ba cewa kamar yadda annabi Nuhu ya yi addu'a Allah maɗaukacin sarki ya amsa masa to su kiyayi halin da suke ciki na ƙaryatawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar shi ma ya musu addu'a kamar yadda annabi nuhu ya yi addu'a Allah ya amsa domin shi ma idan ya yi Allah zai amsa Allah ka gargaɗi ne na wato tsoratarwa da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma annabi nuhu ya amsa addu'arsa ya tsirar da shi ya amsa addu'arsa ya halakar da mutanensa ya amsa addu'arsa ya ba shi nasara akan wanda suka karyata shi Ya amsa addu'arsa ya saukar da hukuncinsa akan waɗanda suka karyata shi ya amsa addu'arsa ya masa gafara da shi da mutanen gidansa to haka irin wannan za ta faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamanto wannan gargadi ne da tsoratarwa to Allah ta'ala ya bayyana ala ni'mal mujibun dinnan wance ce ni'imomin da ya masa da har Allah yake yi ma kansa madalla akan amsa wannan tambayar yace wa najjaynahu wa ahlihi min al-karb al-azim muka tsirar da shi da shi da iyalansa daga bakin ciki mai girma bakin ciki mai girma babban bakin ciki shine bakin cikin wato kafircin mutanensa da bakin cikin tsoron abin da zai samu a gare shi na nutsewa domin yayin da ƙasa ta ɓarke da ruwa ruwa ya rinka ɓuɓɓugowa daga ƙasa sama ta rinka kwararo da ruwa to lokacin nan tashin hankalin nutsewa take zuwa asan shi nutsewa yana daga cikin abubuwan da ya fi kome tashin hankali na farko kaga karfin ruwan nan ya taho kaga babu zancen kai gudu kaga yana tahowa zai cin maka idan ya cin maka din nan kaga ka nutse ka sake fitowa ka sake nutsewa ka sake fitowa ka kwashi ruwa sai ta habu habu sannan kuma mutuwar ta zo wannan yana wato nutso nutso halaka da nutso tana da tashin hankali shi yasa wanda ya mutu a cikin nutso yake ciki yake mutuwar shahada kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam, al-ghariqu shahid wanda ya mutu a cikin nutsewa a ruwa yayi mutuwar shahada ma'ana in musulmi ne to saboda haka yana da duk wani yana daga cikin al-karbul azim yana daga cikin al-karbul azim kuma wato Allah bayan ya tsere wato ya tserar da shi daga nutsu, da amintar da shi daga wannan tsoron na abin da zai samu da zuwa gare shi to Allah maɗaukacin sarki a sannan kuma ya tsirar da shi daga cutar da mutanen cutar da mutanensa suke yi masa domin suna cewa la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al mardumin in baka daina ba za ka zama cikin wanda za a yi marotse a yi masa rotse wato a sa yara su ta jifansa yi masa jina-jina to kaga wannan yana daga cikin bakin ciki mai girma annabi yana zaune kuma dubi tsawon lokacin alabita fihim alfa sanatin illa hamsina ama ya rayu a cikinsu shekara dubu ba hamsin shekara ɗari da hamsin wannan shekarun da'awa kenan ba wai shekarun rayuwarsa ba ɗari tara da hamsin shekara dubu ba hamsin haka na ce ai dubu ba hamsin dubu hamsin cewa ne dubu ba hamsin ko ba ya ba sai nake ɗari da hamsin a ɗari tara da hamsin shekara dubu ba hamsin wato ɗari tara da hamsin eh. a usulun alkur'ani kenan alfa sanatin illa hamsin na ana shekara dubu ba hamsin hmm. to ai muku gwari-gwari shi ne ɗari tara da hamsin maka eh, duba tsawon wannan to duk Allah ya tsirar da annabi Nuhu daga wannan mummunan bakin ciki kun ga ima ta farko kenan ni'imar tsirarwa kuma da aka tsirar da shi ba shi kadai ba har da iyalansa dan ya to ya samu um ya samu kwanciyar hankali ya eh, haye ya zamanto hatta idan ja amruna na nahmil fiha min kullin zawjayn wa ahlaka min kullin zawjayn ne wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man sune daga dukkan jinsin halittu ya dauki dangi biyu kuma ya dauki iyalansa sai dai wanda wato kalmar azaba ta tabbata a kansa sune da matarsa da ɗansa yace ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma alhaliki na ma alkafiri shi bai shiga ba haka baya illa man sabaqa alayhi alqawl yana daga cikin wa man aman da kuma wanda duk suka yi imani kuma amana ma'ahu illa qalil sai kadan suka yi imani su ne suka Allah ya tsirar da shi wannan tsirarwar shine a cikin falafale wa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin wa ja'alna dhurriyyatahu humul baqin kuma muka sanya dhurriyyarsa su ne masu wanzuwa wato su ne masu wanzuwa a cikin mutanen ƙasa bayan an halakar domin wannan ruwan tufa ne ya halakar da mutanen kasa a tsaunin malaman musulmi dukkan mutanen kasa Allah ya halakar kuma wannan aka haka aka rito daga Ibn Abbas babu hadisi guda ɗaya da ya nuna kanta dukkan mutanen kasa ne amma wannan shine kaulin malaman musulmi kuma shine kaulin da yake mafi rinjaye a wajen malaman musulmi cewa dukkan waɗanda suke bayan kasa sun halaka da ruwan tufana shi yasa kake samun tsuffar ruwan tufana da wannan kwale-kwalen da na tsirar wanda suka tsira a cikin kwale-kwale kusan tana cikin kusan mutanen ɓangarori da dama na duniya za ka ji suna da wannan labarin za ka ji su suna da wannan labarin kamar wani akwai wanda suka bincike suka duba irin tatsuniyoyin al'umomi daban-daban na duniya suka ga su ma suna da kwatankwacin kisar ruwan tsufana da kuma tsira da aka yi a cikin kwale-kwale a wato a cikin jirgin ruwa saboda haka wannan yana karfafa kanta wani abu ne wanda ya samu duk mutanen duniya wani kaulin kuma ya ce a'a wannan iyakarsa mutanen da suke cikin gabas ta tsakiya wanda ya haɗa wato farisawa da rumawa da larabawa da wannan ƙabilun waɗanda suke na gabas ta tsakiya da kuma waɗanda suke kewaye da su na mutanen rom da rom na farko don suna cewa ana nufin al-Rome al'ula wato Girikawa kenan da kuma Saƙaliba su ne Slav irin ‘yan Rasha ɗin nan da su. Ɗauki maganar sauran waɗanda da kuma Turkawa, to Turkawa zai iya haɗa hadda mutanen Sin, mutanen China, za su iya shiga ciki. su ne kaɗai mutanen duniya a lokacin sai to duk mutanen duniya Allah ya halakar da su sai waɗanda suke cikin kwale-kwale su ne annabi Nuhu da mutanen da suke tare da shi to a cikin mutanen da suke tare da annabi Nuhu ba wanda zurriyarsa ta wani zurriyar annabi Nuhu ita ce kaɗai ta wani sai to duk mutanen da suka zo a bayan ƙasa suka to daga zurriyar annabi Nuhu sai ake ce ma annabi Nuhu al'adamul asgar adamul asgar ƙaramin annabi adam wato ƙaramin adam kamar yadda annabi adam yake uban bani adam baki ɗaya to shi ƙaramin uban bani adam ne domin bayan duk ‘yan adam an halakar da su waɗanda duk suka zo daga bayansa annabi nuhu shi ne ubansu saboda haka annabi nuhu shi ne kakan bani adam a wajen mafiya yawan malamai a wajen waɗansu malamai kuma kakan bani adam da aka kunshi waɗannan jin ajina su ne ‘ya'yansa guda uku da sam da ham da yafi sam shi ne kakan larabawa da ibriyawa hebrews kenan da sauran kinisiyin ƙabilun da suke komawa ya zuwa ga tsatsan ya zuwa ga hanyar annabi ibrahim wato waɗanda suke a gabas ta tsakiya wanda ya haɗa da kuma farisawa da rumawa. sannan ham su ne mutanen sudan baƙaƙen fata ‘ya'yansa sannan Yafit shi ne kakan turkawa da alhazar alhazar su ne slav ‘yan khazariya waɗanda su ne suke wato irin wato rasha da irin su a. Ah, Slovenia, Czech, Romania duk waɗannan su ne ake ce musu da kuma irin su a su Bosnia ma duk su Bosnia da Bulgaria duk Slavs ne. Hmm. To su kuma su ne wato jinsi guda uku daga 'ya'yan annabi Nuhu guda uku. Wannan ba hadisi ba ne ba abu ne wanda yake da wata aya da ta faɗa ba yana daga cikin abin da malaman tarihi da sahabbai suka riska yana daga cikin watakila abubuwan da suke wajen ahalin kitab wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya izini a riwaya daga ahalin kitab amma kar a gaskata kar a karyata ko babu laifi a ambata kun an ambata wato ba za ka ce a sadaqallahu alazim ba don wannan ba magana Allah bace ba magana manzon Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ba na'am na'am min kullin zawjayn ithnayn ai mun yi a tafsirin suratul hud cewa daga dukkan jinsi ya dauki wato dangi guda biyu namiji da mace domin wato su wanda Allah ya yi alkawarin za su wanzu su ci gaba da rayuwa a cikin jinsin halittar bani a cikin jinsin halittar mutane a dabbobi to ƴaƴan annabi Nuhu suka zamanto su ne masu saura to kaga wannan ma ni'ima ce wa tarakna alaihi fil akhirin kuma muka bar masa kyakkyawan ambato a cikin mutanen ƙarshe su ne daga annabawa da al'umomi ya zuwa ga ranar tashin alkiyama dukkan mutane suna kyakkyawan ambato ga annabi kyakkyawan ambato suke yi ga annabi Shiyasa shi yasa zaka samu sunansa a cikin waɗanda suke ba musulmi ba nowa ana faɗansa da wannan suna har wai sunan wata mota take nowa wal iyadu billah amma ni suna ga dace ba su sunan mota da sunan annabin Allah hmm. amma dai sun yi sunan uh, yana da cikin kyakkyawan an fito da Allah ya bar ma annabin wasu. salamun ala nuhin fil wannan gaisuwa ce daga Allah gaisuwar aminci ta tabbata ga annabi a cikin talikai wato wannan gaisuwa a cikin dukkan halitta wato ma'ana dukkan halitta su ne masa wannan gaisuwa gaisuwa ce daga Allah fil alamin a cikin talikai bi ma'ana wato za Allah ya bar wannan gaisuwa ta yayi wannan gaisuwa ya sanya ta a cikin talikai mala'iku da dukkan halitta ne masa wannan gaisuwa ta aminci wannan shine eh, eh, alal ina kenan wato watarakna alaihi fil akhir muka bar masa kyakkyawan ambato a cikin mutanen ƙarshe a bitanen ƙarshe anan ana nufin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamun ala nuhin fil alamin wannan sabuwar jumla ce Allah yake shine yake cewa gaisuwar aminci ta tabbata ga annabi Nuhu fil alamin a cikin halittu a cikin bayin a cikin talikai wato a cikin talikai wanda ya hada wato ma'ana mala'iku da mutane da aljanu dukkan waɗanda ake suranta gaisuwa za ta kasance a cikin su Allah ya bar masa wannan a taujihi na biyu na wannan shine wata tarakna alaihi fil akhirin salamun ala nuhin muka bar masa a cikin mutanen ƙarshe salamun ala gaisuwar aminci akan annabi nuh fil a cikin talikai wato abinda Allah ya bar masa a cikin mutane shine assalam qaulun wannan fadin na salamun ala nuhin wato a ce aminci ya tabbata da annabi nuhu fil alami a cikin talifai to kun ga a cikin wannan akwai wato a sirrin da ke cikin amsawar addu'ar Allah idan ka roƙi Allah Allah maɗaukacin sarki ya ce fala ni'mal mujibun ma dalla da mu a masu amsa addu'a wato babu kamar Allah wajen ni'imar amsa addu'a domin zai baka abin da baka taba tsammani fiye da abin da ka roƙa annabi nuhu abin da ya roƙa shine Allah ya bashi nasara akan kafirin Allah ya tsirar da shi da iyalansa Allah ya halakar da maƙiyansa kafirin. Allah ya gafarta masa ya gafarta na iyayensa da kuma duk wanda suke cikin muminai da suke cikin gidansa amma duba abin da Allah ya masa Allah ya yi a ya ya tsartar da shi daga babban bakin ciki wanda ya hada banda bakin cikin da ya nemi tsira daga gare shi wanda yake gani na ba na wato azabar da mutanen su suke masa da kuma tsoron halaka da kuma ainihin halakar akwai kuma babban bakin ciki na ranar tashin alkiyama domin yayin da Allah ya ce ya tsirar da shi daga babban bakin ciki ya hada da na tashin alkiyama sannan Allah maɗaukacin sarki ya sanya zuriyarsa su zamanto su ne har abada daga annabi Nuhu bai roƙi wannan ba amma Allah ya sanya zuriyarsa su zamanto su ne wanzazzu wato ba zai zamanto wanda ya ambatansa ya kare ba shi nan har yanzu ana maganar annabi Nuhu amma ina wanda suka karyata annabi Nuhu ina wanda daga cikin su ko sunan su an sani kamar ba a yi su ba kamar ba a yi su ba kamar yanzu ne na zuriyar Abu Jahal na zurriyar abu lahab ana jin su amma ga shi nan har yanzu muna da sharifai muna da ahalin bai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda Allah ta'ala ina sha shani aka huwal abtar shi shine mai yankakken baya shi ku Allah ya bar bayansa ya ci gaba kaga annabi nuhu bai karbe roƙa ba amma Allah ya bashi waje Allah ta humul su. sannan kuma wannan gai abinda Allah ya bar masa na kyakkyawan ambato kaga ba abin da ya roƙa bane to haka Allah yake wajen amsa addu'a madalla da shi wajen amsa addu'a dan sai yayi maka fiye da abin da kake tsammani saboda haka yayin da kake amsa addu'a yayin da kake roƙon Allah ka rinka suranta irin wannan ijabar ka rinka suranta abin da yake fala ni'mal mujibun madalla da mu masu amsa tambaya isa daga cikin waɗansu an ba addu'o'in salihai suke yin tawassuli da irin wannan Allah kai ne fa wanda Nuhu ya kira ka ka amsa masa kace fa la ni'mal mujibun kai ne fa wanda Ibrahim aka jefa shi cikin wuta kace yace hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ka sanya wuta kace kuni ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim kai ne fa wanda Ayyuba ya roke ka sai kace fa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin kai ne fa wanda Yunus ya kira ka yana cikin teku yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka amsa masa wani wa najaytahu minal gham kadhalika tunjil mu'minin kai ne fa wanda zakariya ya kira ka yace rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin ka amsa masa wa habna fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja to Allah ni ma sai to in ka halarta wannan sai ka ga Allah ya yi masa fiye yadda ina kake tsammani domin wannan ne karamcin Allah to sannan Allah ta'ala ya a inna na jizil muhsinin mu fa kamar haka wato kamar yadda muka yi masa sakamako annabi nuhu haka nan muke yi ma masu insani sakamako haka nan wanda duk suka kyautata haka muke yi musu kenan duk wanda ya kyautata za ka ga Allah maɗaukacin sarki ne suka ne saboda haka wannan zaburarwa ne akan ka zamanto cikin masu ihsani kuma me yasa masu ihsanin Allah yake musu irin wannan sakamako ya cika musu alƙawari ya musu irin wannan alherin da ba sa tsammani Allah ya ce innahu min ibadina almu'minin shi yana daga cikin bayan mu mu'mine ai abin da yasa yake ma cikin masu ihsani duk wannan jumlar ta'alili ne fa na ambata muku kan cewa ita inna tana daga cikin ta'alili kuma iqtiranul Wak bima yush'iru bil illiya yadullu ala al illa kamar yadda qaidul usul take wato iqtiranul hukmu bil waqf hukunci in aka hada shi da sifa ya nuna wannan sifar ita ce illar wannan hukuncin hukuncin wato shine kadhalika najzi shine hukuncin kamar haka muke yin jaza'i muke sakamako wato hukuncin yin kyakkyawan sakamako sifar shine al-muhsinin wato ihsanin shine dalilin samun wannan kyakkyawan sakamako innahu min ibadina almu'minin shi annabi nuhu da yake cikin muhsinin din yana daga cikin bayin mu mu'minai masu imani ai wato hukuncin shine shi annabi nuhu wato matsayinsa sifar shine na cikin mu'minai wato dalilin da yasa ya zamanto cikin masu ihsani shine imani saboda haka shine shi al'ustad abubakar razi suke faɗin iskin zaɓi da ya yi ya ce Allah maɗaukakin sun ma'allala kaunihi muhsinan da annahu kana abdan lillahi mu'mina Allah ya ce dalilin da ya sa annabi Nuhu yake muhsini mai kyakkyawan aiki saboda shi bawa ne na Allah mumini innahu min ibadina al-mu'mini wal maqsudu minhu abinda ake nufi da wannan bayanu anna a'zamu darajat bayanin cewa mafi girman darajoji wa ashrafil wa ashrafal muqamat da kuma mafi girman muqamai mafi darajar muqamai al-iman billahi wal inqiyad li ta'ati imani da Allah da jawuwa ga da'ar Allah wato kun gani abinda Allah ya kawo a ƙarshen kissa kenan innahu min ibadina al-mu'min inna kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadina almu'minin wannan kuma jumla ta yi ta tuwa a cikin kisa nuna kan cewa babban mukami da babbar daraja a wajen Allah tana samuwa ne daga imani da jawuwa da da'ar Allah kamar yadda Allah ya yi ga annabi Nuh sannan sai Allah ta'ala ya ce wa thumma aghraqna al sannan muka nutsar da waɗanda suke na ƙarshe wato su ne kafiran mutanensa Allah ya nutsar da su gabaki ɗaya kamar yadda annabi ya ce maɗansa la asuma yawma min amrillahi illa man rahim babu mai ba da kariya a wannan rana sai wanda Allah ya ji ba wanda zai samu tsira sai wanda Allah ya ji ake ce wa mutanen sannan Allah madau kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fa fajjarnal arda uyunan falsaqa al-ma'u ala amrin qad qudira Allah ya sanya sama ta ɓarke da ruwa ƙasa ta rinka ƙuƙugo da idanu na ruwa ruwan ya haɗu na sama da na ƙasa duk wanda ya ga ambaliyar ruwa hankalin tashin hankalin ya isa yan uwa na mai duburi da aka dam ya fita ji irin tashin hankalin da aka shiga ciki Allah yana da rundunoni walillahi junudu samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima rundunonin sammai da ƙasa na Allah ne komai Allah zai mayar da shi rundunar sa yi masa faɗa. to Allah ya ce sai muka halakar da waɗanda suke al’akarin sauran wato sauran banda waɗanda Allah ya tsirar da annabi Nuhu su ne kafiran mutanensa da kuma waɗanda ba su imani ba daga mutanen gidansa sannan Allah ya ce wa inna min shi'atihi la Ibrahim kuma haƙiƙa daga cikin karanta kuma lallai daga cikin mutanensa akwai Ibrahim daga cikin jama'arsa mabiyansa shi'a su ne waɗanda suke taimakon suke taimako suke ba da taimako suke zamantowa tare da wanda suke tare da shi wato daga cikin jama'arsa mabiyansa akwai Ibrahim wato daga cikin wanda suka ba annabi Nuhu a cikin tauhidi da ihsani da imanin da Allah ya faɗa a nan ya yabe shi da shi to akwai Ibrahim shi ma haka yake da ihsani da imani duk da yake zamani akwai nisan zamani tsakanin akwai nisan zamani tsakanin su malaman tarihi suna cewa tsakanin su shekara arba'in. haka suke cewa babu wani nafi akan wannan abinda a yawanci malaman malaman tarihi suka kawo ba su yi istinadi zuwa ga wani dalili sauki ba ko wani abu wanda yake na ilimi bal abu ne wanda yake suke cirowa daga riwaya an ji daga wani an ji daga wani iya abin da za su iya turowa. shi ma kuma ko isnadi ba shi da shi saboda haka ba irin abin da malaman hadisi za su tabbatar ba ne saboda ba shi da isnadi amma dai an faɗe shi kuma tunda an yi izini a riwayar irin wannan a faɗa amma ba za a ce ba za a ce sadar Allahul azim ba sai a ce mun ji Allahu a'lam إذ جاء ربه بقلب سليم يا يندي يزوم Ubangijinsa da سمل لا lafiyayya. wato annabi ibrahim yana cikin zurriya yana cikin jama'arsa a yayin wannan hali yayin da ya zama to shi ya zo ma Allah ma'anar zuwa ga Allah ai ya amsa kiran Allah ya qaumi ajibu da'i Allah amsa kiran Allah shine zuwa ga Allah wato ya amsa kiran Allah ya zo masa da zuciya lafiyayya sumul lafiyarta wato ta kubuta daga shirka da dukkan miyagun ɗabi'u na kullata da kiyayya da hasada da cuta da algus babu ita an tare da annabi ibrahim wato tafarkin annabi ibrahim kamar yadda ibnu ashur ya ce wato an gina shi akan tsarkake zuciya da ba ta makarimul akhlaq shi yasa ya sifanta da wato zuciya kudutatta kuma shi yasa shi ma kansa Allah madaukakin sarki ya bamu labarin annabi ibrahim yana cewa kamar yadda ce a cikin suratul shu'ara yawma la yawma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar da dukiya ba ta amfanarwa haka nan ma ƴaƴa ba sa amfanarwa sai wanda ya zo ma Allah da zuciya lafiyayya sumul babu babu gurgudin shirka a ciki babu gurgudin abubuwan da Allah baya so na algus da hasada da da da, da, da, da ha'inci da cuta da sauran irin abubuwan da aka sani dai na miyagun sukofin zukatan ɗan adam to shi annabi ibrahim ya zo ma Allah da zuciya wacce ke tsarkaka daga wannan shi yasa Allah ya sifanta hanyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta hanyarsa da alhanifiyya wanda take miƙaƙƙiya karkatatta ga barin dukkan harkar jahiliya dukkan abin da mai ba mai kyau ba annabi ibrahim hanyarsa ta karkata ga ta. da kuma hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ta zo da tafi komai kamala wajen tabbatar da lafiyar zuci domin shi sai yace bu'istu bil hanifiyati samha an bani hanifiya irin ta annabi Ibrahim kuma aka ƙara masa da cewa samha ta samu kamala da cika shi yasa aka samu hisalun fitra da tare da a cikin millar annabi Ibrahim da cikin millar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almuhim wato Allah ya ce annabi Ibrahim ya zo da zuciya wadda take lafiyayya daga dukkan wato aibobin zukata kamar shirka da wato kunyata da kiyayya da ha'inci da hasada da irin da rowa da irin miyagun sifofi da wato shaidan yake amfani da su tare da ɗan adam kuma kake ganin su a cikin ɗan adam wanda Allah ya dasa ƙinsu a cikin zukatan ɗan adam babu wani wanda yake alfahari da algus ko akwai wani wanda za a ce ga sarkin masu algus kwari yake yi ba zai so a ce masa shi ne ba koyewa yake yi ko a ce ga sarkin annamimai ko ga sarkin mahassada akwai wanda zai so a ce masa an naɗa shi sarkin mahassada duk da za ka ji kamar a fadar sarakuna ana naɗa wawan sarki ko sarkin wawaye ya yadda ya zamanta amma shi ma da za a ce masa sarkin mahassara ba zai so wannan ba saboda sifar zuci ta fi muni da sifar ɗabi'a na'am إذ جاء ربه بقلب وعلى أبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تضلون وما ظننتم na'am Allah madaukakin sarki ya ce wa shi min ake hila Ibrahim kamar yadda muka ambata a rabbahu bi qalbin salim yayin da zo ma ubangijinsa da zuciya lafiyayya sumul qala li abihi wa qaumihi yayin da yace ma mahaifinsa da mutanansa ma za ta abudu wai me kuke bauta mani yana wato yayin nan wannan abinda annabi Ibrahim ya yi a wannan yayi yana kan tafarkin annabi annabi Nuh yana kan tafarkin annabi Nuhu na ihsani da imani ihsani da imani shine ya sanya shi yayi inkari ga mahaifinsa da mutanansa duk da mahaifi ne amma da ya ganshi a cikin fata yayi inkari gare shi yace wai me kuke bin kamale ifkan alihatan dun Allah turidun yanzu saboda kiran ƙarya kuke nufin bauta ma wani ba Allah ba wannan ifkan din akwai ah, fuska hudu fuska uku ta malamai suka farko shine inda na fassara maf'ulun li ajalihi ai abu wato aturiduna alihatin duna Allah min li ajali ifk wato saboda kirar ƙarya kuke nufin bautar wani ababa kuke nufin waɗansu ababen bauta ba Allah ba da bauta wato kuna yin wato wannan abin da kuke nufa ke yi na bautar wani Allah ƙirar ƙarya ne saboda ba ku dogara da wani sultani ba daga Allah sai ya fara kaddamar da wannan don su san kan cewar an a gano wato lagonsu cewa suna kan abin da yake bashi da hujja ne kirar ƙarya suka yi ma'ala, al'if shi ne shine kira wato kirar ƙarya ma'ana ta biyu kuma a sanya shi zama to mafi'ulun bihi wato a iskan ifkan alihatan min dunillah kuna nufin wato abin kirar ƙarya a matsayin su ne ababen bauta ba Allah ba wato wannan wato waɗannan gumakan ƙarya ne su kuma yadda su su ne abin bauta ba Allah ba ko kuma ya zamanto hal wato kware kuna nufin bauta ma wani abin bauta ba Allah ba halin ku kuna masu kirar ƙarya ga Allah a dukkan halayen a dukkan takdirin guda uku akwai wato muhimmantar da nuna cewar bautar da kake ma wani Allah kiran ƙarya suka yi su suka kirkiro wannan hanyar ba wani abu ne wanda suka gina shi akan wani ilimi da suka samu ba ituni bi kitabin min qabli hada aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin kamar yadda Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zo min da wani littafi kafin wannan ko kuma wani abin da aka samu an ruwaito daga wato asali abin da yake da asali ku kawo shi to babu sai dai kirar ƙarya kama nukun bi rabbil alamin ya ci gaba da ce musu menene zaton ku da ubangijin talikai wane zato kuke yi ubangijin talikai zai yi da ku yayin da kuka kirkiri ƙarya kuka jingina ya zuwa gare shi kuke bauta ma wani wanda bai cancanci bauta ba maimakon yana ubangijin talikai ku gode masa da yi masa bauta sai kuka bauta ma waninsa ko me kuke tsammanin zai muku kuna tsammanin zai kyale ku ne kuna tsammanin ba zai muku azaba ba zai kyale ku ba tare da ukuba ba to da ya wannan kun ga wa'azi ne to sai a sai Allah madaukakin sarki ya bamu iskar abin da ya ci gaba da bamu labarin abin da ya faru tsakaninsa da mutanensa Allah ya ce sai ce fa nazara nabratan fil nujum sai wato yi tunani mai zurfi wannan a mun fassara shi da fassarar da Qatada bin da Amatar Sadusi ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai ya fassara ta cewa maganar larabawa ce suna ce ma mutumin da yayi tunani mai zurfi nazara fil nujum yayi dubi yayi duba a cikin taurari saboda mai yin zurfin tunani za a ga ya daga kansa sama kuma yana kallon tauraro nan kuwa zurfin tunani yake yi annabin da annabi Ibrahim yake nan fa nazara nazratan fil nujum sai yayi zurfin ina na ce fa ma zannukum bi rabbil alamin Ya ce musu me zaton ku da ubangijin talikai da kuke zato zai yi muku wato me kuke zato ubangijin talikai zai muku yayin da kuka bauta ma waninsa kuka danga kuka san kuka bauta ma waninsa a bisa kirkirar karya to shine sai yayi zato me sai yi tunani mai zurfi akan me ya kamata ya zo da mutanensa kun ga waɗanda suke harkar Allah ita ce a gabansu tunaninsa ba wai tunanin yadda zai tsara waka ba wadda zai je ya zamanto Nigerian idol ya je ya zamanto celebrity ya ɓata dare yana tunanin yadda zai tsara wasan hausa domin ya rubuta script hmm, don ya ga abin da zai samu akan wannan ya ratsa dare domin tunani akan yadda zai shirya cuta ko yadda zai yi ne suke cewa kulungunta siyasa ya bi dare yana wannan zurfin tunanin shi zurfin tunaninsa ya zai dawo da mutanensa hanya da yi wannan zurfin tunanin faƙala in ni safi ya ce ni mai rashin lafiya ne ko an ce annabi ibrahim ya faɗi wannan ne ga mutanensa don su kyale shi saboda sun yi shirin fita ranar idinsu kuma sun ja shi don ya fita tare da su to sai ya yi tunanin me ya kamata ya yi domin ya tabbatar da abin da zai yi ya samu dama da zai kira zai nuna ma mutanensa karyar abin da suke ci sai ce musu aini mara lafiya ne ni mai yin rashin lafiya ne wannan maganar da ya yi a zahirinta da ba rashin lafiyar ya yi ba zahirinta za a ɗauka kamar ƙarya yi kenan a wajen masu maganar shi ya zo a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi Ibrahim bai yi abin da za a ɗauka ƙarya ba ne sai guda uku. Ya ce, ni safi, ni ne yin rashin lafiya ne. Kuma ya ce, Bal fa'alahu kabiruhum haza, fas'aluhum in kanu yamfiqun. Wannan babban gunkin shi ne ya rugurguza sauran, ku tambaye shi idan suna magana. Tunda ba shi ne ya ba amma ya faɗe shi a haka. Isnaini tintaini fi zatillah wannan yayi ne dan kare martabar Allah saboda Allah ya yi shi ta uku kuma matarsa da ya je ya haɗu da jabberin sarki ya ce to wannan jabberin sarki yana neman duk wata mace da ya gani kyakkyawa a kawo masa ita na ce masa ke ‘yar uwata ce don in na ce ke ta ce zai kashe ni ya kwace na ce masa ke ‘yar uwata ce in ya tambaye ki ce ke ‘yar uwata ce domin babu wani a bayan ƙasa wanda yake kan addinin Allah in ba ni da ke ba saboda haka mu ne kaɗai ‘yan uwan juna saboda haka iskar ta zo ya zo zai kama hannunta ta roƙi Allah sai hannunsa ya shanye ya sake ya ce don Allah ki addu'a hannuna ya saki ki addu'a hannunsa ya saku ya sake liƙa hannu a ji ja'iri ba shi da ya gaggara ba ya sake liƙa hannu hannun ya shanye da ta roƙi Allah sai ce ki sake addu'a hannun ya saku to shi ne bayan an yi wannan ya ce ku shaidan kuka kawo mu ya ce gashi nan na ba ta hajara ya ba ta kuyanga ita ce hajara a ya ce ta tafi to daga nan ta tsira to kun ga wannan ba ƙarya ba ce ma'arib ne su ne ake ce mata jirwaye da kamar wanka shi kansa in ni sab'in da ya ce ni ne yin rashin lafiya ne ma'ana ni ne yin rashin lafiyar zuci ne da abin da kuke a kai na kafirci abin yana cutar da ni ina cikin rashin lafiya a kansa kaga su za su ɗauka ba shi da lafiya janta yake yi zazzaɓi yake don haka ba zai iya fita ba sai a kyale shi kan zo mu tafi tare ba shi ku abin da yake nufi rashin lafiyar zuci haka nan da yace babban su shine ya ruguza su wato wannan taba'a ne ya ga musu ni tunani ku gani babban su din shine ya ruguza su saboda haka kaga ba ƙarya bace ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce, wa fil ma'aridi manduhatun an kadhib a cikin jirwaye da kamar wanka akwai abin da zai hana mutum yin karya kamar yanda a sayyidina abubakar da suna tafiya hijira da aka tambaye shi wane ne wannan tare da kai ce, hadar rajul ya ni sabil wannan wani mutum ne da yake shiryar da ni hanya ka gani su za su ɗauka wanda yake wato jagora ne kan hanya shi ku yana nufin annabin Allah ne da yake nuna masa hanyar tsira amma ya faɗe shi ta uslubin da su za su ɗauki wani abu da ban kaga ba ƙarya yayi ba shi a zuciyarsa ga sa amma su za su ɗauka inda za a zo a ce ya ka gaya mana wannan ashe kai makaryaci ne to ai ban yi ƙarya ba abinda na ce muku kenan kuma shirya da ni hanya yake to ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu a irin wannan mutum ka yi jirwaye da kamar wanka sai ka fita daga yin ƙarya ka faɗi abin da kai wanda ya ji zai ɗauka ga abin da kake nufi amma kai ba shi kake nufi ba saboda haka in yace ya ake ka faɗi wannan shi a wajensa ta yi ƙarya amma kai a wajensa ka san ba kai ƙarya ba tun da kai ga abin da bismillah kai ga abin da kake nufi to irin wannan shine ya faru ga annabi Ibrahim wanda suka yi masa haka Allah ya ce fatawallau anhu mudbirin sai mu tsaya anan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظ ما من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين